karan farko dai ita ma najeriya za ta shiga sahun wato kasashen sahel a daidai gabar da za a iya cewa nijar ta shiga wannan sahu inda kuma ta samu tattaunawa da wato shugaban kasar rasha wato putin bayan samun nasarar da ya ta lashe zaben da aka gudanar a kasar da wato kaso 80 cikin 100 wanda hakan ya tabbatar da samun nasarar sa, kuma shugabannin kasashen najeriya nijar din da mali duk sun taya wato a shugaba putin murna shugaba biden ma na kasar amerika ya taya wato a putin din murnar lashe wannan zaɓe da kuma gamun gagarumar nasara Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da warhaka mu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon bidiyon a wannan tasha tamu mai albarka inda za mu tattauna dangane da batun yiwuwar haɗewar Najeriya da kuma shiga wato wata ƙungiya da ake ƙoƙarin kafa a kwanan nan wadda za ta yaƙi wato masu tayar da ƙayar bayan da ke yankunan Sahel a wato Afirka. bayan da jamhuriyar Nijar da Firaminista Mr. Hamad Lamin Zain ya tattauna da Putin ɗin a wani zama na musamman da aka yi. Hakan ya nuna cewa dai jamhuriyar Nijar yanzu na da alaƙa da ƙasar Rashan gadan-gadan, bayan soke yarjejeniyar soji da ta yi tsakaninta da ƙasar Amerika wanda hakan ya janyo cece ce a safukan sada zumunta, inda masu nazari kan al'amuran yau da kullum ke kallon cewa tabbas jamhuriyar Nijar ɗin yanzu fa ta riga ta fito fili ƙarara ba ta jin tsoron irin manyan ƙasashen su Faransa da Amerika. a daidai gabar da mutane ke kallon cewa waɗannan ƙasashe na Faransa da Amerika suna mamaye ƙasashen Afirka da dabaru da ƙoƙarin girke sojojinsu. Bayan da dai aka raba gari tsakanin Nijar da Faransa ya zuwa yanzu kuma abin da ke ci gaba da ɗaukar hankali shine na rabuwar faransa da kuma Amerika, domin kuwa yanzu haka a Nijar ɗin akwai sojojin Amerika sama da dubu ɗaya da kuma ake kallon cewa idan har wannan yarjejeniya ta ci gaba da watsi watsewa. Dole ne a ba waɗannan sojoji umarnin ficewa daga Nijar kamar yadda aka yi mana Faransa. Kuma hakan kenan yana nufin Nijar kenan ta taka ma sojojin Amerika birki a ƙasarta, kamar yadda wasu ƙasashe da dama ba su aminta da girke sojojin ƙasashen wajen ba. Yanzu haka dai Najeriya kuma wato a daidai gabar da aka samu wancan saɓani da cire ma Nijar dai takunkumi duk da ana kallon ci hakan bai wani tasiri ba. Najeriya yanzu haka za ta haɗa alaƙa da ƙasar Rasha a ƙoƙarin da take ita ma na kawo ƙarshen matsalolin tsaro da ke addaban Najeriya, kuma ana kallon cewa dai yankunan afirka da sahel ɗin da nan ne wato masu tayar da kayar bayan ke samun damar shigowa najeriya masana na kallon cewa abin zai yi matukar tasiri matukar irin su najeriya suka shiga kuma suka haɗa kai da irin ƙasashen sahel ɗin hakan ake kallon cewa shine abu mai matukar muhimmanci da zai taimaka wannan yana ɗaya daga cikin abin da yasa ake kanan wato tsarin zai